This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba za su iya jin a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawa a shirin mu na hantsi. Ma'aikatan shari'a a jihar Taraba sun sake koma yajin aikin da suka faru a baya. Akwai shirin rigakafi, sannan kuma akwai sharhin jaridun gana da ma sakonnin da kuka bar mana a waya. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a kasar congo shugaban yan hamayyar kasar ya ce su da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun amurka da na kungiyar tarayyar turai yau alhamis domin su tattauna kan yanayin siyasar kasar shugaban jam'iyyar hamayya da ake kira mcddi ya takaice mai suna perfect colelas ya ce jigo a da tattauna ita ce neman hanyoyin kawo ƙarshen tarzomar da take ci a halin yanzu a kasar Kulelas ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa ciki har da ƙungiyar tarayyar Afirka da su tsoma baki domin su tabbatar da cewa ba a yi wa tsarin mulkin ƙasar hawan ƙawara ba. Kalaman kolelas sun zo ne bayan da 'yan sanda suka kara da magoya bayan 'yan hamayya har a kashe aƙalla mutum hudu wasu da dama kuma suka jikkata. Matasa da ke goyon bayan 'yan hamayya suna zanga-zangar nuna adawa ne da shirin ƙuri'ar raba gardama da za a yi ranar lahadi mai zuwa domin cire ƙayyadewar shekarun ɗan takarar shugaban ƙasa kada ya wuce saba'in da kuma wato kawar da wa'adin mulki fadar white house ta shugaban amurka barack obama jiya laraba ta yi suka kan rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban kasar syria bashar al-assad a birnin moscow wani kakaki a fadar mai suna eric schultz ya ce irin wannan tarba ta ci karo da burin da rasha ta bayyana cewa tana kokarin tsara canjin shugabanci a syria schultz ya ce kada fa a manta assad shugaba ne wanda ya amfani da makamai na guba a kan jama'arsa kuma da kai farmakin da rasha take kaiwa kan 'yan tawaye waɗanda suke fafatawa da sojojin syria ba zai haifi ɗa mai ido ba ya an tabbatar da cewa wannan ita ce ziyara ta farko da shugaba assad ya kai wata ƙasa tun bayan shekarar 2011 lokacin da zanga-zangar ta lumana ta koma ta kyamar gwamnatinsa ta rikide ta koma yakin basasar da ƙasar take fama da shi a yanzu zuwa yanzu dai rikicin ya kashe akalla mutane 140 galibinsu kuma fararen hula yau alhamis ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai isa birnin berlin domin ganawa da prime minister isra'ila benjamin netanyahu da nufin duba hanyoyi da za a bi na kawo karshen tarzomar da zuwa yanzu ta halaka yahudawa takwas da falasɗinawa kusan hamsin Mr. Kerry ya ce abin da muke so mu gani su ne matakai da ake ɗauka walau ta baki ko a aikace da za su rage zaman ɗarɗar da sake maido da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen mummunar tarzomar kamar yadda dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kabi ya faɗa jiya laraba sakatare keri yana kuma shirin zai gana da shugaban yankin falastinu mahmud abbas a jordan a ƙarshen mako babban sakataren majalisar yankin duniya banki mun ya faɗa jiya laraba cewa ba shi da ƙwarin gwiwa kan wannan rikici da ake yi bayan da ya tattauna da shugabannin isra'ila da na falastinawa ya kira ga duka sassan biyu su kai zuciya nesa idan ba haka ba lamarin zai zame babbar tazoma ko bore daga yankin falastinawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka da ke washington dc kwanakin baya da wasu mutane suka bugi kirjin sun kutsa cikin taskar imel ta daraktan hukumar leƙen asiri na amurka john brennan har an fara yaya ta bayanai wannan kwandon bayanai daga asusun na ƙashin kansa ne ƙungiyar nan da ta yi ƙaurin suna wajen kwarmatan sirrin gwamnatoci da wasu fitattun mutane wato wikileaks yau alhamis ta wallafa wasu kasidu daga kwandon imel ɗin brennan da suka hada da daftarin bayanai kan irin ƙalubale da hukumomin leƙen asirin amurka suke fuskanta da kuma shawarwari kan yadda amurka za ta tunkari iran dandalin wikileaks ya, kare wannan mataki da ya dauka da cewa jifa-jifa brennan yana amfani da taskarsa wajen gudanar da aikinsa na leƙen asiri labaran duniya kenan kuka sha daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington ma'aikatan shari'a a jihar taraba sun koma yajin aikin da suka faru a baya suka kuma dakatar daga baya bayan bisa suna zaton gwamnati za ta yi abin da ya dace wakilinmu ibrahim abdulaziz gare ka yajin aikin ma'aikatan kotunan ya ma jefa lauyoyi da kuma waɗanda ke jiran shari'a a cikin wani mawuyacin hali yayin da kawo yanzu wasu kotuna a jihar taraba ke neman komawa kufayi ma'aikatan sun shiga wannan yajin aiki ne a fafurkar da suke yi na neman a baiwa fannin shari'a daman cin gashin kai ta hanyar ba su kudade kai tsaye ganin cewa tuni ma wasu jihohi suka rungumi shirin kamar yadda gwamnatin tarayya ta yi rashin aiwatar da wannan shiri dai a jihar taraba shine ma ya sa a watannin baya ma'aikatan kotuna a jihar suka shafe fiye da watanni shida suna yajin aiki lamarin da ya haifar da cunkoso a ofishin 'yan sanda yayin da kuma batun yanke shari'a ga waɗanda ke jiran shari'a shi ma ya samu cikas to ko me yasa ma'aikatan kotunan sake koma wannan yajin aiki comrade muhammad usman karim shine ma shugaban kungiyar gwamnati bisa ga halin da ta nuna mana na ko in kula da yarjejeniyar da muka yi sai muka ce ai daman yajin aikin daga kafa muka yi ba mun janye ba ne sai muka ce to ayin haka ne sai dai mu koma gida ina ne gidan inda muka baro yajin aikin jiya inda muka ajiye noman a guri muka je muka fara kamawa muna karasawa har sai lallai da mu bangaren shugabannin ma'aikatan kotu din da gwamnati musamman bangaren majalisar zattarwa din sai mun bi ka'idan abun da muka yadda muka rubuta mun ce lalle muna nan a kai har yanzu muna kiran gwamnati ta bi wannan abun da muka rubuta ɗin domin saboda da mu ne ba wai dole aka samu ba muka yadda muka sa hannu kuma muka janye wannan ka'ida kuma tun ya kamata watan takwas ya kare watan tara ya zo ya tafi ga watan goma kuma yanzu muna kokarin watan goma ma zai tafi to wannan shine abun da ya sa muka sake komawa yajin aikin da kaga muka koma ai yajin aikin ai mun yi shi na wata biyar mun dan jingina ta da muka zo muka ga abun da muka yarjejeniya a kai ba a yi ba sai muka sake komawa to ko anya ba kafar ungulu ma'aikatan kotunan ke son yi wa sabar gwamnatin jihar ba hai layo da ga shugaban kungiyar wannan magana ba haka yake ba lokacin da utc is excellency ina rike da mukaddashin gwamna a jihar na ai mun yajin aiki lokacin da his excellency dan baba suntai yana gwamna a jihar taraba ai mun yajin aiki lokacin da his excellency jolin yami yana gwamna mun yajin aiki lokacin da alhaji sani abubakar dalladi his excellency ya rike mukaddashin gwamna ya same mu muna kan bakanmu muna yajin aiki to ai shi gwamna ma na yanzu mai girma gwamna jihar taraba his excellency cikin darius ishaku dixon ai ya zo ya same mu ne ma gugon muna na kadawa ai babu mutum mai hankali da zai ce ai kafan angulu muke wa gwamnati don gwamnatin kanta ta sami muna yajin aiki. Kamar sauran jama'a su ma fa sun nuna ɓaci ransu game da wannan dambarwa da ke tsakanin ma'aikatan kotuna da kuma gwamnatin jihar Taraban. Barisa Idris Abdullahi Jalo da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin jihar Taraba ya ce wannan yajin aiki ya jefa su cikin halin zaki mai wuya inda dukkanin harkokin da suka jibinci shari'a suka tsaya ce kama daga wanda ke gidan yari suna jiran shari'a da kuma waɗanda ke hannun 'yan sanda suna jiran da a gurfanar da su a gaban kotu kama da na faɗi kuma baya ne wajen harkokin ci gaban shari'o'i musamman wanda ya danganci laifuffuka na manyan laifuffuka wanda kuma suke nan jiran shari'a a gidan yari eh, kamar za ka tarar da yawa yawanci waɗanda suke gidan yari wanda suke jiran shari'a ne kuma sun jima suna jira suna jira to haka zai shafe su kuma zai mai da lamura baya sosai da sosai kamar yadda dama can ya riga ya mai da lamuran shari'a baya tunda wannan eh, yajin aiki an fara sun eh, watan ɗaya na wannan shekara aka yi kusan wata shida ana yi kafin na aka dawo a watan shida yanzu kuma an sake an ci gaba to sai dai kuma a martanin da ya maida gwamnan jihar taraban aktidare dixon isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ce fa za a sasanta dama ka san dole ne suna da harkokinsu kuma dole sai an biyan duba amma kuma ana daidaitawa dai ina ganin insha Allah za a shirya Allah yadda to me kai har zuwa wani lokacin da sun ce sun ba da wa'adi a baya an yi alkawari shi yasa ma suka janye yanzu kuma gwamnati ta ke ba ganin kan cewa watakila za su yi tsoro cewa wannan karon ba za a cika ba. Hmm, to a ah, to dama ai an ce gwamnati ai gwamnati kuma ka san kullum abu na canjuwa ai don haka kaga lokacin da an ce za a yi abu idan abun bai zo yadda ya kamata ba ka ga? ba abin da ka iya amma dai ni ina baka tabbacin cewa ana daidaitawa Allah ya taba da to sai dai kuma da alamun ma'aikatan kotunan sun bari kotun zabe na ci gaba da zama wanda ke da kayyadadden lokaci kamar da yadda shugaban kungiyar lauyoyin ya tabbatar abu bai kamata ya shafi kotun koke-koken zaɓe ba ibrahim Aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya mutum ne ikan bani ha'a ga mutum mai wuya gane hali To kafin mu ci gaba rai dangin goro sai da hutu bari mu shakata da wannan wakar. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma To Allah ya daɗa rufa asiri Allah kuma ji kan Adamu ɗan Maraya Jos. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington yanzu karfe uku da minti goma sha biyu a gogon Washington kuma cikin dare. juma'a Ali Bismillah. Rigakafi tambarin lafiya. da rahama Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummaya Lice daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasir Yakubu birnin Yaro da tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Nasiru gare ka. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Samun nasarar dakatar da yaduwar cutar shan inna har tsawon shekara ɗaya da 'yan watanni da Najeriya ta yi al'amarin da ya jawo dalilan da ya sa hukumar lafiya ta duniya ta yaba wa kasar ta najeriya har ma da tukucin tsame ta daga cikin kasashe uku a duniya da ke dauke da cutar ba yana nufin an dakatar da rigakafi ba ne dr victor kugan babban jami'i ne mai kula da ayyukan gaggawa a kan rigakafi a hukumar lafiya matakin farko a jihar kaduna ya shaida hakan a wani ganawa da jami'an hukumar suka yi da manema labarai a kaduna shi rigakafi kusan kowanne wata ai shi daya ne a cikin shirye-shiryen da ana yi na shirin yaki da wannan ciwo. Hmm. banda wanda muke zuwa na akwai rigakafin na yau da kullum da muke ce da shi routine immunization da muke nuna ma mutane a inganta shi a ci gaba da zuwa asibitoci da wuraren karban magani don a samu ma yara wannan rigakafin banda shi kuma akwai abubuwan da ake yi kamar yadda shi mr eh, usman kariko ya faɗa binciken da ake yi da tantancewa a tabbatar da cewa ba kwayan cutan a najeriya to abubuwan na uku su ne ake sa a gaba to yanzu da an cire mu a cikin rundunan masu yadda wannan cutan wato ba a ce mana tukuna cewa we are polio free ba domin sai bayan shekara uku tunda mun shekara daya yanzu sauran shekara biyu in mun tabbatar da cewa ba mu samu yaron da ya samu wannan cutan ba kafin ita WHO ta mai da mu polio free ta ba mu certificate na cewa ba mu da wannan cutan to amma kamin lokacin kaga ya kamata mu ci gaba da wannan rigakafin ana yin shi yau da kullum don yin shi ne yana kara ma yaran mu Eh, immunity don su samu ko da ma kwayan cutan ta zo daga baya ba za ta samu takar da wani yaro ba so wannan rigakafin da muna yi mun ci gaba da shi kamar yadda ya gaya maka in har Allah ya yarda a 2016 wata shekara mai zuwa 2016 an shirya cewa za a yi wannan gangamin rigakafin kamar guda biyar a yadda an shirya amma bana abinda mu yi ma ya riga ya kai kusan takwas eh to amma kagan ana tara raguwa ne tun da muna cin nasara ana rage yawan shi to amma za mu ci gaba da yin shi shi ma Mr Usman Kareku Binawa manaja ne mai kula da aiwatar da rigakafi a ƙananan hukumomi 23 da ke faɗin faɗin jihar ta Kaduna ya nuna godiyarsa ne ga jama'a bisa ba da haɗin kai har aka kai ga wannan matsayi na tsaye da cutar shan inna da kuma yaɗa ta a jihar Kaduna da kuma Najeriya baki ɗaya. Da farko zan fara da gode ma jama'a domin ba da haɗin kan da suka ba ni ya samu samu wannan ah, nasarorin da farko ah, kaduna mana da shekara kusan biyu yanzu babu ciwon sannan najeriya kuma shekara guda to ƙarin ƙarin kuma da shugaban kasa mai girma buhari ya hau farko yana cikin farkon ayyukan da ya fara yi shine ya fara kaddamar da wannan aikin da zai kaddamar ɗin ya ɗauki ɗan sa ya daga ma to wannan nuna ma jama'a cewa wannan cutan gaskiya ne sannan wannan wannan cutan matsala ce ga kasa ga mu Najeriya sannan nuna cewa yana so ya kara ja hankalin jama'a ne domin ko a bayaninsa na ƙarshe nan da yi da aka cire Najeriya cikin randuna wato dama kasashe uku ne suka zama sunan randuna na wannan cutan ba cewa ba an kawo da shi ne gaba ɗaya ba to da wannan da Najeriya da Afghanistan da Pakistan su ne kamar randuna na wannan cutan da Najeriya ta fita ita Najeriya yanzu ba randa ba ce ta wannan cutan amma muna nan muna ci gaba domin har yanzu a mai yake da sauran gugubin da muke ganin in aka ci gaba za mu kakkabe komai mu tabbatar kafin nan da alif dubu biyu da sha bakwai shine tabbatabbat an ci gaba da sauran abubuwa kamar bincike da tantance wanda ake ganin alamun ciwon shi za ba mu tabbas na cewa mun kawar da ciwon amma a yanzu najeriya an cire daga daga randuna na wannan cutar ne da muke kira ga jama'a irin wannan fitowar da shugaban kasa yi shi muke so jama'a su ba mu haɗin kai domin har yanzu dai mun tsari a kalla shekara mu za mu zagaye kusan biyar abin da yake so muke son mu yi muna son mu tabbatar duk ɗan gugube-guguben da muke da shi na wannan cutar a kakkaɓo a tabbatar cewa ba wai wani kan ba muna son ma ita ƙwayan cutar ma kanta mu kashe ta mu cire daga doron kasa gaba ɗaya cutar kwayan cutar kanta amma a yanzu ba yaro tilo da ke da shi amma yanzu kwayoyin cutar ne don muna bi muna muna eh, bincike ta wurin ruwan kwatami haka don mu tabbatar ba kwayan cutar, so yanzu muna son mu tabbatar ita kwayan cutar kan kanta mun kaure ita in babu kwayan cuta kaga ba ciwo yanzu target din muna son mu tabbatar ko a ruwan kwatimi ko a ina a tabbatar ba za mu samu wannan kwayan cutan ba a jihar Bauchi ma taron ne aka yi da yan jarida domin nuna musu jin daɗi da nasara da aka samu wajen tsaida yaduwar cutar polio a jihar ta Bauchi inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo an kira taron manema labarai kan yadda aka samu karancin masu karɓar rigakafin cutar shan inna shugaban sashen ɗakin tara bayanai kan cutar shan inna dr mansur dade ya ce wannan al'amari ya samu nasaba ne dangane da bayyana cire najeriya a cikin jerin ƙasashen da suke ɗauke da cutar shan inna manema labarai shi ne saboda mu yi ƙarin bayani akan shelar da aka yi kwanakin baya a watan september akan an cire najeriya a cikin jerin ƙasashe uku wanda suke fama da cutar polio eh, cutar shan inna so bayani a kansa shine da yawa mutane a cikin al'umma ba su fahimci me ake nufi da an cire najeriya a cikin kasashen jirin kasashen da suke fama da wannan cutar shan inna ba bayani shine a nan duk kasar kafin a cire kasa kafin a ce babu cutar polio ga baki daya a kasa yana daukan shekara uku ne idan aka samu wata goma sha biyu ba a samu wannan cutar a kasar ba to ana cire ta a cikin kasashen da suke fama da wannan cutar da akwai kasashe da dama ɗaruruwa wajen sama da ɗari nau'i biyu wanda suke da nan jerin kasa a hankali duk kasar da ta cika wannan condition din na samun wata goma sha biyu ba tare da an samu wannan cutar polio a kasar ba sai a cire ta a hankali ana ragewa har ya zo ya rage saura kasashe guda hudu a 'yan shekarun baya wato pakistan da afghanistan da india da nigeria ana cikin tafiya a hankali sai india ta samu ta yi samu wannan wata goma sha biyu ba tare da an samu kes ba eh, wannan cuta ta polio sai aka cire ta sai ya zama saura kasashe uku to yanzu najeriya cikin ikon allah ta samu ta cika wannan mizani na wata goma sha biyu ba tare da an samu wani yana dauke da wannan cuta ta shan inna ba eh, kes eh, din da aka samu na karshe wanda yake fama da wannan cutar shan inna shine ranar 24 ga watan yuli a ah, sha 2014 a ƙasar sumaila a jihar kano so tun daga wancan lokacin ga zuwa 24 ga watan yuli na wannan shekara mun cika wata goma sha biyu ba tare da an samu kes a nigeria ba to katin mun cika wannan kwandishan din da ake so nigeria ta cika to shine aka cire najeriya yanzu saura kasashe guda biyu amma ma'anarsa ba wai ana nufin shine polio ya kare a nigeria ba amma dai an ci karfinsa ya zama ba shi da karfi amma har yanzu za a ci gaba da da da ake wato gangami da ake na kawar da cutar polio din da kuma rigakafin yau da kullum da kuma bin diddigin cututtuka wato surveillance za a ci gaba da yinsa har karin wata 24 daga wata 12 in kuka duba daga julai na eh, yuli watan yuli na 2014 zuwa yanzu wajen wata 15 kenan so in ka gan ka cire a cikin wata 36 muna da sauran wajen wata 21 nan gaba kafin a ce najeriya ta cika wannan abubuwan da ake so ta cika har zuwa bayan wata 36 wato shekara uku cif ba a samu wani yana dauke da cutar polio lokacin ne za a ce to an gama kawar da cutar polio a najeriya dr mansur da ke nan shugaban ɗakin tara bayanai kan cutar shan inna amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya Abin da ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. To a gaishe da Jummai da tawagarta. ana kuma tare da sashen hausa ne ga shirinmu na gaba za mu fara shirin jaridu ne ga jaridar daily graphic wacce ta rawaito hulicin mukaddashin hafsan hafsoshi mr john osai kufi inda yake cewa gwamnati ta himmantu wurin yaki da cin hanci da rashawa jaridar ta ce mr john ya ce daga irin shirye-shirye da gwamnati ke aiwatarwa na tabbatar da damarar da ta yi wurin yaki da rashawar jaridar ta ce mukaddashin hafsan hafsoshin ya ci gaba da cewa shirye-shiryen gwamnati da na karfafa tsare-tsaren dokoki da hukumomin yaƙi da rashawar. jaridar daily graphic ta ce karamin hafsan hafsoshin da ya yi wannan hulici ne a lokacin lokacin da yake rantsar da kwamitoci na da'a da yaƙi da rashawa da kuma kula da kimanta ayyukan gwamnati a madadin shugaban ƙasa. har yau da jaridar daily graphic ta rawaito wani abun dariya da kuma nuna iko da isa a birnin kumasi inda ake sayar da kayan motoci a unguwar swami a lokacin da wata mace mai sayar da kayan motocin ta ki biyan haraji inda take cewa kafin gwamnati ta karbi haraji daga hannunta to ta je ta karbi dimbin kuɗaɗe da wani ɗan kasuwa da ake kiran shi mr alfred agbesi wayome da ya damfari ƙasar jaridar daily graphic ta ƙara da cewa ita wannan 'yar kasuwa mai suna doreen tiya kufrin pom bashin haraji da ya taru a kanta na shekaru biyar daga shekarar 2008 zuwa 2013 da kuɗin suka kai cd 168,500 jarida ta ce a lokacin da jami'an hukumar karɓar haraji suka isa shagonta sun kulle shagon kuma 'yan sanda da suka kai sun kama ta to nan ne fa ta fara faɗe-faɗe tana cewa ba za ta biya ko cd a cikin wannan kuɗin harajin ba sai dai a kai ta kotu ita ko jaridar delegate ta rawaito wani abin fargaba ne daga jihar tsakiyar ghana inda wani nazari da aka yi a shekarar 2014 ya bayyana cewa mutane 329 ne suka kamu da kwayar cutar kanjabau a cikin birnin cape coast wanda ke tabbatar da an samu karin kashi 4.3 akan nazari da aka gudanar a shekarar 2012 jaridar delegate ta ce har zuwa watan satumba wannan shekara mutane 324 ne aka gano suna dauke da kwayar cutar aids a birnin na cape coast shugaban kawar kawar da annobar cuta karkashin hukumar kiwon lafiya a birnin na Cape Coast. Benjamin Amwakon shine bayanan da wannan abin damuwan inda yake kira ga duk jama'a kowa ya bada gudunmuwa wurin wannan yaki da cutar kanjamau a cikin birnin da kasar ma baki ɗaya. sai kuma jaridar da chronicle wacce ta yi kanun labarai mai cewa gidauniyar nazarin kimiyya na fama da rashin kuɗin aiki don ci gaban ƙasar jaridar ta ƙara da cewa wata babban jami'a a cibiyar nazarin kimiyya ta ƙasa dr marian queen ta ce rashin kuɗin a gidauniyar nazarin kimiyyar na hana masana kimiyyar yin aikin su jaridar ta ce a cewar ta a halin yanzu dai, ƙasar ghana na dogara ne a kan nazarin kimiyya da wasu ƙasashe suka yi don aiwatar da ayyukan ci gaban ƙasar jaridar da chronicle ta ci gaba da cewa dr marian queen da ta yi wannan jawabi jawabi ne a wurin wani taron bita na wuni hudu da hukumata ta shirya a yankin Fomiswa da ke kusa da garin Ejuso a jihar Ashantin Ghana don bunkasa harkokin nazarin kimiyya a cikin ƙasar. To wannan ne kuma ya kawo mu ga sakonnin da kuka bar mana a waya. mai magana malam hamidu daga nan kalalla barik gudumar rijiyar isa jamhuriyar niger Dan allah 'yan siyasa niger ku bar kacce nake tsakanin ku yi shawara ku gina kasan ku niger wannan su Aina, na gode. Assalamu alaikum, mai magana Sagir Muhammad Abdulaziz Jos. A ni ra'ayina a dangane da wannan magana tattace ainihin wato ministoci da ake yi shi ne. bukatar mu shine waɗanda za su kwato mana 'yancin ƙasa da kuma fitar da talakawa daga kuncin da muke ciki ba wai maganar 'yan siyasa ko na abu makamanta haka ba ko mace ko namiji ko matashi ko kuma dattijo ko da ɗan abc ko kuma ɗan pdc damuwar mu shine wanda suka damu da ainihin wato haƙƙin talakawa ba wani abu saboda haka muna goyon bayan baba buhari akan wannan ra'ayi na shi wanda ya zaɓo mana shine na shi. Salamu alaikum mai magana a direban baro gaskiya ba ta neman ado an dogari ta halaita ta jere. Ra'ayina na a yau game da cece kucin da ake yi ne daga jama'an da Buhari shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zaɓo wanda za a ba ministoci. Ga shi ya ɓata lokaci ya bincika ya bincika wanda suka dace ya zaɓo amma kuma don son kai a dinga korafin da bai dace ba. Kuma alhalin ya yi bayani cewa ko da an zaɓi mutum aka bashi mukami ya shiga ofis yana gudanar da aiki aka gano almatahalar shi za a iya samun shi daga wannan mukami to a ba shi dama mana akwai dan najeriya dan najeriya ne in aka ba shi dama aka gano mukuntan shi ko aka gano illar shi sai a cire shi amma ba dinga korafi a lokaci na ta tafiya an kasa barin a gudanar da ayyukan da ya dace kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice. kasar congo shugaban yan hamayar kasar ya ce su da kungiyoyin farar hula za su gana da jakadun amurka da na kungiyar tarayyar turai yawa alhamis domin su tattauna kan rikicin siyasar da ke gudana a kasar shugaban jami'ar hamayar da ake kira mcddi mai suna perfect colelas ya ce jigo a ajandar tattaunawa ita ce neman hanyoyin kawo ƙarshen tarzoma da take ci a halin yanzu a kasar fadar white house ta shugaban amurka jiya laraba ta yi suka ga rasha saboda irin kyakkyawar tarba da ta yi wa shugaban syria bashar al-assad a birnin moscow wani kakakin fadar white house eric schultz ya ce irin wannan tarba ta ci karo da burin da rasha ta bayyana cewa tana kokarin tsara canjin shugabanci a ƙasar ta syria yau alhamis sake sa ran sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai isa birnin berlin domin ganawa da prime minister isra'ila benjamin netanyahu da nufin duba hanyoyin da za a yi na kawo ƙarshen tarzomar da zuwa yanzu ta halaka yahudawa takwas da falastinawa kusan hamsin mataimakin shugaban amurka joe biden ya yanke shawarar ba zai shiga takarar neman jam'iyyarsa ta democrat ta tsaida shi takarar shugabancin amurka mataki da ya kawo ƙarshen jita-jitar ko zai yi takara ko kuma a'a ba da yake magana jiya laraba a fadar white house mr biden ya ce har yanzu shi da iyalinsa suna fama da bakin cikin mutuwar ɗansa biyu To an gaishe sheka da takaitattun labaran kuma shirin hantsi ya kammala sai kuma an jima da lasariya za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya tayani gabatarwa sai kuma Julie Lethes Gresham wadda ta jagoranci shirin sai injiniyan mu Cheng sai ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.